محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله أين أمك درس دي قباتا من يال كرار قرآن يشني أمتاش النسخ وأنكم يشيني درسينا 31 جميل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى أهل الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى النفس وأما النفس فمعناه لغة الإزالة يقال نفخت الشمس الظلة إذا أزالت وقيل معناه النفس من قوله ما في هذا الكتاب أين قوله وحده هو الخطاب الدال هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على المتقدم نعم، بالخطاب المتقدم على وجه لو لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه جميل النسخ في اللغة يطلق على معنيين bari mu karanta matanin في الامام الزويني بيتي واما النسخ فمعناه لغة الإزالة wato luga a lugar larabci idan an ce an nasakh ana nufin al'izala yuqal nasakhati shamsu az-zilla wato rana ta kawar da inuwa wato ta goge ta sai da ba a ganin ta ba dan rana ta zo ba da inuwar tana nan amma da rana ta zo sai ta tafiyar da ita ai azalat idza azalatu wa qila ma'anahu an-naql waɗansu malaman suka ce annafkh a cikin luga ma'anarsa shine annaklu min qawlihim na daga cikin faɗarsu su laraba sukan ce nasakhtu ma fi hadal kitab na kwafo abin da ke cikin wannan littafin abin nufi aina qaltuhu ma'ana na ciro shi kenan idan kun lura bambanci tsakanin ma'anar farko da ta biyu kowanne daukan wani abu ne ko kawar da wani abu ne sai dai na farko an kawar da abu ta da babu asar dinsa laibuka shay'un min asarihi lokacin da rana ta kawar da inuwa lam yabqa shay'un min asari zalika dhul li'anna ash-shamsa azalathu bil kulliya. amma ma'anarsa ta biyu kuma kaga wannan annaklu ne ma'a baka'i shay'i ma'a baqa'il asl domin kwafa ce lokacin da ka kwafi bismillah da aka rubuta a wannan littafin a wannan littafin ka na daban ta nan littafin din baka kawar da ita ba tana nan kai dai ka kwafo ta ne kawai ina fata an fahimta to waɗannan ma'anoni guda biyu do ana faɗin su a cikin larabci ana nufin annasakh da haka Allah ce inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun nastansikh wato muna rubucewa muna muna ko a fassara shi da muna rubutawa ko a fassara shi da muna umarnin a rubuta natlubu bin nafs natlubu al mala'ikata bi nafsi ma kuntum ta'maluna nastansikh bi ma'ana natlubu nafkh min al mala'ika an yansikhu yani an yaktubu wa yudawwinu ma kuntum ta'maluna shine nastansikh kaga dai daga kalmar an-nafkh ne aka shigar da ziyada a cikin fi'ilin وحده أما تعريفا ما معلم أصول بلغة هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما تراخيه أنه wato larabcin su irin na shekarun su ne na can gurin da sai ka da suka kamar gwaranci aka yi amma kuma a shekarun su a wancan lokacin su hakan shine larabcin huwa al-khitab ad-dallu ala rafi al dama da an ce al-khitab ana nufin khitabullah ta'ala kenan sawa'un kanat ayatan qur'aniyya aw hadithan nabawiyyan sahihan dukkan su ana kiransa al-khitab kuma duk inda kaje an ce al-khitab قال دي في الأحكام ني لا في الأخبار كن غاني وكنت ني كو دي كذا كو كما بر كذا إن فدن الله تعالى أقيموا صلاة هذا خطاب من الله تعالى وهو أمر بصلاة آتوا زكاة كذلك أمر من الله تعالى بإيتاء الزكاة لا تقربوا الزنا هذا كذلك خطاب من الله تعالى وهو ينهى عباده عن مقاربة الزنا idan al-khitab anan gurin ana nufin ne mai maganar Allah sawa'un qur'ani ko kuma hadisi khitabul wa eh, eh, huwa al ad-dallu ala rafi al-hukm shine dukkan wani zance da ya nuna dauke wani hukunci as-sabit tabbatacce zance ya zo ya dauke wani tabbataccen hukunci a da a da an ce kaza yanzu kuma sai aka wani zancen da ya ce a'a ba wannan kaza din ba an gane ko shi wannan hukunci tabbatacce bil khitab al mutaqaddim ya tabbata ne ta hanyar zancen da ya riga ya gabata a da an yi wani zance ya tabbatar da wani hukunci yanzu kuma sai aka wani zance ya yi ya rushe wannan hukunci wancan zance na da da ya tabbatar da hukunci sai kuma zance na biyu ya zo don ya rushe wannan hukunci wato zancen da da ya tabbatar da hukunci ya zama shine al sabon zancen da ya zo don ya rushe wancan hukuncin na da ya zama me an wato kenan da an da al كلاهما حكم المنسوخ حكم من الأحكام وكذلك الناسخ حكم من الأحكام المنسوخ ثبت بخطاب من الله تعالى سواء كانت آية أو وحيا أو حديثا نبويا وكذلك آه shi الناسخ خطاب من الله تعالى سواء كانت آية قرآنية أو حديثا نبويا صحيحا sahihan ina wato kenan ahaduhuma mutaqaddim wa akhar mutaakhir المنسوخ هو المتقدم كان بالأمس كان في الأسبوع الماضي كان في الشهر الماضي في سنوات سابقة ماضية فجاء الناسخ متأخر عنه فجاء الناسخ متأخرا عن ذلك المتقدم فنسخه قلنا يعني أي هو الخطاب الدال على رفع هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم وتشين الزنتي da yake nuna ɗauke wani hukunci da ya tabbata da zancen da ya gabata a baya yanzu ku duba wannan bai zama wahala ba dan Allah ala wajahin ta wata fuskar da laulahu ba dan shi wannan alkhitabu thani ba lakana sabitan da shi wancan al-khitab al-mutaqaddim kana sabitan da ya ci gaba da wanzuwa ba dan wannan nabi da yazo shafe shi ba da wancan ya ci gaba da mai wanzuwa ma'a tarahihi anhu kaji kuma wani abu ma'a tarahihi anhu tare da cewa tare da jinkirinsa anhu gabarinsa dan shine kawai zaka fasara fasara da fasara wannan ma'a tarahihi tare da jinkirinsa anhu gabarinsa tarahihi tarahi ma tarahi alkitab alkhitab الثاني أنغانيكو عنه عن الخطاب المتقدم جميل جدا وتوكينا شرط الناسخ والمنسوخ شيني للي شي ونا الخطاب الثاني ونا شيني الناسخ لا بد أن يأتي متأخرا عن الخطاب, عن الخطاب الأول الذي هو المنسوخ ina fatan kun fahimta shi yasa waɗansu kawai sai su ta kashe sai su ce naqalu hukumin shar'iyyan mutaqaddim bi hukumin shar'iyyin mutaakhiran anhu da Allah wannan bai fi sauki ba naqalu hukumin shar'iyyin mutaqaddim bi hukumin shar'iyyin mutaakhiran anhu shikenan kaga wannan zancen da muka faɗa ya fi sauki ne kuma zai bada ma'anar me wannan domin ya nuna maka cewa al-mansukh hukumin shar'iyyun min qabl wan nasikh kadhalika hukumin shar'iyyun جاء هذا الثاني الذي هو الناسخ فنسخ الأول الذي هو المنسوخ وجاء متأخرا عنه لولا مجيء الثاني لبقي الأول ثاني المفعول ko ba haka ba ba dan nabin da yazo ba da na farkon zai ci gaba da aiki amma da nabin yazo sai ya dakatar da shi gabarin aiki a takaice wannan dukkan zancen gaba daya shine abin da ake kira da an a yare na malaman usulul fiqh to a nan gurin hal hunaka alaka bainal ma'anar lughawi wal ma'anar istilahi don duk lokacin da aka yi ta'arifin kalima min an-nahiyya al-lughawiyya li talib al-'ilm an الإصطلاحية kashf al-'alaqati bayna al-ma'nayayn bayna al-ma'na al-lughawi wal-ma'na al-istilahi lakin يتشاء akwai alaka mana domin daga cikin ta'arifin an-nafkh al lugha shine me al-izala wa hadhihi al-izala mawjuda kadhalika fi في تعريف النسخ شرعا واصطلاحا لأن جاء الحكم الثاني فأزال الحكم الأول إذا هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي فأتكسري ونسينا أبندا الإمام الجويني فدا كافن كومي شكا سكين شرح انسا تيتمي النسخ النسخ في اللغة مطلق على معنيين أولا الرفع والإزالة يقال نسخت الشمس الظلة أي أزالته ونسخت الريح الأثر أزالته قال تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان كاغني فينسخ الله ما يلقي الشيطان بمعنى فيزيل الله ما يلقي الشيطان في قلوب عباده المؤمنين من المسا من الوساوس شيطان زي زي جيفه مي وسواسي a cikin zukatan mutane allazi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas ubangiji ta'ala kuma sai kawar da wannan waswasin ta hanyar yaqini a cikin zukatan waɗanda suke mummunai shine fa yansaku Allahu ma yulki shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim wannan sai nuna cewa kenan babu abin da zai kawar maka da wasu wasi da shakka a cikin addini sai me sai ilimi tatace sai ilimi tatace ilimi gyararre al-ilmun nafi al-ilmun nafi kuma shine ilmul kitabi was sunna dan mutum ya fahimci Qur'ani dan dan فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله فإذا كانت الآية محكمة في قلب عبد من عباد الله المؤمنين فلا سبيل للوساوس إليه ina fata an ma'ana duk lokacin da ayoyi suka tabbata a cikin zuciya ma'anonin su suka tabbata ma'anonin hadisi ingantattu suka santa a cikin zuciya to wannan zuciyar ba ta zama sheka ta waswasi Wasu wasi zai iya zuwa lakin na kawatar kafirat kadai dan da ya zo ma ayar za ta kore shi dan innal ta taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani me tazakkaru <laughs> fa idza hum mubsirun tazakkaru saboda a cikin zuciyarsu da ba empty bace ba amma duk wanda da zuciyarsa empty babu komai lokacin da duk wannan wasu wasan ya zo khalas ash asha fi qalbihi zai samar da sheka ya zama na dindindin kullum yana cikin wasuwasi lokacin da ya tsarki wasuwasi alwala wasuwasi niyyar sallah wasuwasi sallamar sallama wani sai yayi wasuwasi wai ya sallama sai tana ku ah, na ku sallama a sallar nan sai saki assalamu alaikum to babu abin da kore maka wasuwasi sai neman ilimi ta tace idan mutum ya samu ilimin kitabu sunna ilimi ta tace to ya riga huta da dukkan wani wasuwasi da abin nan fa yansakhu Allahu malika shaytan na'am ثانيا النقل يقال نسخت ما في الكتاب أي نقلته مع بقاء الأصل جميل لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة مم. قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون yanzu idan kalo da ayar inna kunna nastansikh ma kuntum ta'malun shin abinda mutane suke na sallah din hakikanin gangan jikin sallar da ya gina akan ruku'i da sujada shine mala'iku suke rubutawa ko kuma sakamakon da bayanin ka yi sallah shine bayanin amma idan aka rinwa ba za a ga ruku'i ba ba za a ganka lokacin da kake ruku'i ko sujada ba haka idan mutum yayi sabo za a rubuta saban amma idan an zo ma'ana kaga kenan annasakh ma'ana ma'ana ta biyu kaga shine kwafowa kawai kwafar abu amma asalin yana tattare da wancan inda aka kwafo قوله وحده الخطاب الدال على رفع الحكم حكم إلى حده أي معناه الاصطلاحي وهذا تعريف الناسخ وهو الخطاب لا تعريف النسخ الذي هو رفع الحكم أو اللفظ لكن يؤخذ منه تعريف النسخ لأنه يلزم من يلزم نعم يلزم من كون الناسخ هو الخطاب الدال على رفع على الرفع أن يكون مدلول الخطاب هو النسخ الذي هو رفع الحكم فالرافع هو الخطاب والرفع هو النسخ Mm. فهما متلازمان إذ لا رفع إلا بخطاب أنا أقول شيء من شرحي ينا سويتي wannan kalmomin da mai ta'arifi ya yi amfani da su al'imam al-zuwaili ya yi amfani da su wato ba sa ba da haƙiƙanin abin da ya kamata a ce domin lokacin da za ka ce annas a cikin islahi shine al-khitabu ad-dallu ala rafi hukumi wannan al-khitab dal ya zama nasikh ne ba shine hakikatan nasikh ba idan hunaka naskhun wa hunaka nasikhun wa hunaka mansukh an-nasikh shay wan nasikh shay wal mansukh shay'un akhar ina fada mun fahimta domin an-nasikh shine al-khitab din al-mutaakhir al-mansukh shine mai al-khitab al-mutaqaddim an-nasikh din shine da'awar wannan ya shafe wannan shine nasikh ashe lokacin da ka ce annas huwa al-khitab sai a ce a'a al-khitab ba shine annas ba amma kasancewar babu yanda za a samu annas dole sai da wannan khitab din to shi yasa aka yi masa afuwa da ya faɗi hakan babu laifi amma <laughs> asalin kalmomin ba su ba da ma'anar haƙiƙin abin da yake so kun gane ai wa hadha ta'rifun nasikh yace wannan ta'rifi da yi ta'rifun nasikh ne wa huwa al-khitab shine al-khitab dan an-nasikh shine al-khitab la ta'rifun nasikh ba wai ta'arifi ne na haqiqatun nasakh ba allazi huwa rafa'ul hukmi wanda shine dauke hukunci aw lafz ko kuma dauke lafazi lakin yu'khadhu minhu ta'rifun nasakh sai dai daga at-ta'rifun nasakh din za a iya fahimtar an-nasakh kai tsaye kun gane ai li'annahu saboda yalzamu min kaunin nasikh huwa al-khitab dallu ala ar-raf'i lalle ne yana lazantar kasancewar shi an-nasikh Shi ne zance wanda yake nuna arrafi dauke hukunci an ya yakuna madlulul khitab to lalle ma'anar wannan khitab din ta zanto ita ce mai huwan nasku ita ce cire hukuncin kenan ma'ana al-khitab ne ke dauke hukunci to ma'anar wannan khitab din ita ce mai dauke hukuncin kansa ina jin ku gane ba kuna wani eh na na na wanda ya gane wallahi ba wanda ya gane abin da shi malai yake so ya ce muku a nan gula a cikin sharhi wannan so yake ce da ku da shi mai ta'arifi ya zo ce wa hadduhu huwal khitabu wa hadduhu lafazin hadduhu yana koma zuwa ga me zuwa ga annasakh tunda yayi ta'rifin nasakh al-lughatan yanzu kuma zai ta'rifin sa me to da yace wa hadduhu huwal khitab yace ba haka ya kamata ya ce ba da sai ya ce wa hadduhu huwa raf'u الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب متأخر عنه to wannan rafa din shine hakikatan me annask amma da yace wa hadduhu ta'rifin annask huwa al-khitab shine annasikh kun fahimta ai ma'ana ya a madadin yi mana ta'rifin nask sai mana ta'rifin me annasikh yace ta'rifin da yana annasikh ne ba ta'rifin hakikatan nask ba yace to amma babu komai a iya kyale li'annahu yalzamu min kaunin nasikh tunda in dai har an yi ta'arifin nasir an ce shi an nasir huwa al-khitab shine zance a ala rafi da ke nuna dauke hukunci da ya gabata da a baya to lalle abin da ke lazantar wannan an ya kuna madulul khitab to ma'anar wannan khitab din sai ya zanto huwa nasku shine daukewar ko ba haka ba in dai al-khitab din shine wato ainihin um, zance da ke nuna rushewar wani hukunci na baya to lallai ma'anar zancen kenan ita ce hakikatun nasakh ina fatan kun fahimta yace kawai dan wannan talazum din da ke tsakanin al-khitab da kuma al-ma'ana allazi yadullu alaihi al-khitab bi anna al-khitab shay al-ma'ana allazi yadullu alaihi al-khitab kuma me wani akhar lokacin da ka zo yin ta'arifin khitab sai kai ta'arifin ma yadullu alaihi al-khitab shikenan za a iya maka afuwa lokacin da ka zo yin ta'arifin ma ya yadullu alaihi al-khitab sai ka kawo al-khitab shi ma za a iya maka afuwa litalazum bainahuma li'annahuma mutalazimani dan babu yadda za a sami khitab biduni ma'anan ina fata an fahimta yace farrafi'u huwa al-khitab mai dauke hukunci dai shine me al-khitab raf'u shi kuma daukuwar hukuncin huwa an-nasakh shine an-nasakh kansa fa huma mutalazimani suna lazanta juna su biyun iz la rafa illa bi khitab dan ba yiwa dauke hukunci sai da me da khitab kuma ba yiwa a ce gashi an sami khitab kuma hukuncin bai dauku ba inda an sami khitab to dauke hukunci ya samu to dan haka baiwa daya ma'anar daya wato sai zanto babu wani laifi a ciki kun gane ai al قوله al المراد به الكتاب والسنة فالناسخ هو الكتاب والسنة ولا نسخ بالإجماع ولا القياس أما الإجماع فلأنه لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته لا يمكن النسخ لأنه تشريع وإنما يقع النسخ بمستند الإجماع وأما القياس فلأن النص مقدم عليه ولا يصار إليه إلا عند عدم النص شكرا da yace ce khitab ko huwa al dal dama mun ce al-khitab shine ne al-kitab was sunna fannasa huwa al-kitab was sunna kullun abin da zai shafe maka hukunci shine al-kitab was sunna dole sunna kuma ta zama sahihiya wala naskha bil ijma ba a yin shafe wani hukunci ta hanyar ijma'i a ce ga wani hukunci ya tabbata ta nassin qur'ani ko hadisi sannan ijma'i ya zo ya rusa wannan hukuncin babu kun gane ai walal qiyas haka ba a yin annasku ta hanyar qiyas a ce ga wani tabbataccen hukunci a qur'ani da hadisi sai wani ya zo ya kiyasin da zai rushe wancan hukuncin shi ma ba za a karba ba ina fata an fahimta idan annasku la yakunu illa bil kitab aw sunnah amma al ijma abinda sa muka ce ijma'i baya rushe baya yin nasakh فلأنه لا ينأكد a بعد وفاته صلى ba da za a ce ga ijma'i sai bayan mutuwar annabi lokacin da annabi ke dare kuma fatawarwa ake zira kuma <laughs> ballan sana'a ce mutane sun yi jima'i ko sun yi sabani al'umma gaba ɗaya shine lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, dan ba a kiran ijma'i ijma'i sai bayan rasul annabi sallallahu alaihi wasallam eh, shine maraki sa'ud ke cewa wa huwa al-istima'u min mujtahidil ummati min ba'di wafati ahmadi ta'rifin ijma'i kenan wa huwa al-ittifaqu min mujtahidil ummati min ba'di wafati ahmadi ya ce ahmadi li darura shari'a amma ai ahmad baya karban mamnu min sarf ala kulli hal baya da a sami ijma'i kenan sai bayan annabi ya bar duniya da ransa babu ijma'i kenan wa ba'da wafatihi la yumkinu an-nasakh to bayan annabi ya bar duniya kuma a ce kuma wani ijma'i a rushe wani abin da ya tabbatar yana da rai ba zai yi ba li'annahu tashri' dan ya zanto an shar'anta wata sabuwar shari'a kenan to kuma ai babu wata sabuwar shari'a bayan annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam wa innama yaqa'u an-nasakh bi mustanadil a iya yin nasku ne da abin da ijma'i ke jingino zuwa gare shi amma ba da ijma'in kansa ba to shi kuma al-ijma dama yastanidu na ilal kitab a sunna ah, to shi kenan sai eh, fata'ud masala anna al-kitab a sunna huma an-nasikh bal eh, ba wa al-ijma shi kadai ba wa amma al-qiyas abin da yasa qiyasi kuma baya nasakh fa li anna an-nass muqaddamun alayhi dan kullum ana gabatar da nassi ne akan qiyasi wannan ka'ida ce malamai suke cewa لا اجتهاد مع النص قو لا قياس في مورد النص قو لا اجتهاد في مورد النص سنة دي تعابير مختلفة تعبيرات مختلفة وانا سيجي نقول سواء ان اكتشي نصي واضح الدلالة في المسألة الفلانية تلوك سنبا اكربان اجتهاد ونموتن كما انا فاتا ام فهمتا ndai ga nasi kala ya ce kaza to kuma wani ba zai zo ya isi hadi ba ya ce a'a to kuma aishi yana ganin kaza ba zai shiga ciki ba zai ba wala yusaru alaihi illa inda adamin nafs ba a fakewa zuwa ga kiyasi sai inda babu nassi to shine sai ai kiyasi shi yasa duk lokacin da wani ya ijtihadi ko ya wani kiyasi bai san da samuwar nassi ba kan matsalan sai a ce masa fasidal itibar nassin sa bai da wani amfani jefar da shi ake da ya kawo kiyasin sa kawai sai a ce ai ga nassi ya rushe kiyasin ka ma'ana kiyasin sa bai da amfani jefar da shi za a yi sai za ja'a naharullahi batala naharu ma'akil والناسخ في الحقيقة والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى ويطلق على النسخ الناسخ ويقال هذه الآية ناسخة لكذا يسي حقيقة من قسكيا الناسخ تنشيني ألا مدوك تنسكي دنشيني صاحب الخطاب هو الذي يخاطب عباده المؤمنين بالأوامر والنواهي إذا فالآية وسيلة لأنها آه، هي التي تحكي مراد الله سبحانه وتعالى لأن al'adar al'al kalam huwa alladhi yahki da sahibihi duk lokacin da mai zance ya zance to zancensa na bada bayanin me yake nufi kenan kun gane ai wa yutlaqu ala an-nas an-nasikh shi kanshi nassi kuma lokacin akan ce masa an-nasikh wanda wannan shine ma abin da yafi gudana a bakunan malamai fa yuqal kadan ce hadhihi aya nasikhatun li kaza wato wannan ayar ta shafe wancan ko hadha al-hadith nasikhun lil كذا وكذا حديث كذا وكذا وان حديث ما يشافي كذا اما حقيقة ان الناس قدين شنو شنو شيني الله تعالى انه صاحب التشريع صاحب الامر والنهي هو الذي يأمر وينهى قوله الدال على رفع الحكم المراد برفع الحكم تغيره من ايجاب الى اباحه كنفس السرقه عند مناجاه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سياتي ان شاء الله أو من إباحة إلى تحريم كنسخ إباحة الخمر المنصوص عليه في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وغير ذلك وقد يكون نسخ وقد يكون النسخ برفع اللفظ أيضا كما سيذكره المصنف وإنما اقتصر على نسخ الحكم لأنه هو الغالب جميل أتكن تعريفي ديتي هو الخطاب الدال على رفع الحكم abin da yake nufi rabhul hukumi dauke hukunci taghyiruhu canza hukuncin min ijabin ila ibaha da abu yana wajibi sai a mai da shi ya zama mubah kun gane da tilas kai yanzu ko an mai da shi in ka ga dama kai in ka ga dama ka bari to wannan taghyir din shine ake kira rafa'u din kaga kenan ba wai an rusa hukuncin bane gaba daya a iya canja hukuncin ne ka naskhi sadaqati inda munajatir rasul sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka shafe yin sadaka cewa idan idza najatu rasul fa qaddimu bayna yaday kaga wannan ai umarni ne cewa dole sai an bada sadaka sai kuma aka zo aka shafe shi aka ce a shi ashfaqtum an tuqaddimu bayna eh, an tuqaddimu bayna yadaykum fa idzun tafadu wa taballahu alaikum kaga sai aka shafe shi kamar sai ya ce insha Allah kamar yadda zai zo nan gaba aw min ibahatin ila tahrim ko kuma da abu mubah ne sai kuma cire ya canja shi sai a mai da shi ne haramci ka naskhi ibahatil khamri al-mansus alaihi fi qawlihi ta'ala kamar shafe halaccin giya wanda an nasanta halaccin nata a cikin faɗin Allah ta'ala tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana min samaratin nakhil wal anab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana cikin yayin itacen dabino da na inabi a cikin sa ne kuke rikas abin maye abin maye kuma giya kenan Allah ya ce ya hikaito abin da suke ba tare da ya ce ku daina yi ba ka gano na halacci kenan wa rizqan hasana kuma kuke samun arziki kyakkyawa shine idan kun sayar da inabin ku samu kuɗi ko wani abu haka wa ghayr zalik da wani wannan wa qad yakunu an-nasakh bi raf'i lafzi aidan a iya faɗin an-nasakh ana nufin shafe ayar gaba ɗayan ta ma ba ma hukuncin da ayar take nuna ba domin waɗancan tagayyirul hukum ne dan ayoyin suna nan ana karanta su cikin alqur'ani amma hukuncin da ayoyin ke nunawa ne aka yi me aka canja shi ashe canja hukunci yana ɗaukar ma'anar nasakh sannan a shafe ayar gaba ɗaya ba tare da ita ba kaga shi ma na ɗaukar ma'anar mai nasr kaga a nan gurin zaharat al-alaqa marratan baina ad-dilalati al-lughawiyya li wa dilala al dan a can gurin a wajen ta'arifin nasr a lugha an ce izala ko ba haka ba kawar da abu gaba ɗaya nasakhat shamsu az-zilla azalatu bil sannan a iya faɗinsa ana nufin mai annaqlu annakal kuma shine musanya abu ko kofar abu ina fata an fahimta dan lokacin da aka ce an shafe aya gaba ɗaya babu ita cikin qur'ani bayan koda tana nan kaga zama al-izala bil kulliyya kenan lokacin da ga ayar tana nan ana karanta ta amma hukuncin da ayar take nuna wa aka shafe shi kaga wannan ya zama annakal kenan ma abqa'il asl kenan nukil al-hukm lakinna asl al-aya mawjuda fil qur'an natluha ana al-layl wa atraf an-nahar ina fata kun fahimta kaga dai akwai dai alaka bainal ma'ana lughawi wal ma'ana al istilahi wa innama iktasara ala naskhi al hukmi kawai malam da yazo ta'rifi yace um uh, huwa al khitab ad dallu ala raf'i al hukmi suka ce kaga bai yi ta'arifin dukan naskh ba kenan domin uh, uh, raf'il hukumi ta iya wa raf'il hukumi ma baqa'il aya a rahmar hukumi ma aya kuma ko gaba amma tun da je rahmar hukumi kaga zama dauke hukunci kadai wato kamar ya kyale ɗaya bangaren wanda shine a shafe ayar gaba ɗaya ba ma maganar hukunci da suke nuna ba yace wa inna maktasara ala naskh al-hukmi ya takaita ne akan shafe hukunci li'annahu huwal ghalib dan shi fi yawa a cikin an-nasikh wal mansukh da'awar cewa huwal ghalib ita ma ta tazi ila nazar dan su malaman suna cewa da suratul ahzab ta kai suratul baqara da aka shafe ta har ta dawo tsawon da take cikin yanzu kaga suratul baqara wajen izu biyar yanzu suratul ahzab ko ta kai izu biyu ana ba ta kai izu biyu ba suratul ahzab yanzu kamar izu ɗaya da dan wani abu kaga kun gane ai to amma da ko ta kai yawan suratul baqara amma aka shafe ta ma'ana shi yana so ya ce an-nasakh ma'a baqa'il asli huwa aktharu wujudan fil qur'an min an-nasakh ما إزالة الأصل أما نكو كومتي نسخ الحكم مع التلاوة هو أقل وجودا من نسخ الحكم مع بقاء التلاوة معنى نسخ الحكم مع بقاء التلاوة هو الأكثر ونسخ الحكم مع التلاوة هو الأقل أبن ديكي سويتي كنا أنا أقول أما كنت قلنا غير مسلمة مئة في المئة في نظري غير مسلمة مئة في المئة إذا مني نظر ودنسو waɗansu أو دنسو لدي والله أعلم قوله الثابت بالخطاب المتقدم هذا صفة للحكم المنصوب وبالخطاب متعلق بالثابت والمتقدم أي في الورود إلى إلى المكلفين فهو متقدم على الخطاب الدال على الرفع وهذا القيد لإخراج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية وليس بنسخ ذلك أن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم البراءة الأصلية وهي عدم التكليف وليس هذا نسخا لأن البراءة لم تثبت بخطاب من الشرع جميل بيتي الحكم الثابت بالخطاب المتقدم كو يتي هذا صفة للحكم المنسوخ hukuncin da ya tabbata ta hanyar kitab mai mutaqaddim ya zama shine al-mansukh din kenan ko sifa ne na hukunci wanda aka riga aka shafe wa bil khitab muta'alliqun bis sabit kalmar bil khitab din nan ya ta'allaka ne bi maza bis sabit bal mu rubuta fadin me yace a cikin ta'arifu cikin ta'arif al-istilah eh shine me al-khitab ad الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه آه. على وجه لولاه لكان ثابتا جميل ma tarafihi anhu to zai na ce mana tahalili ne na ta abin da yace al-khitab yace mana shine al-kitab wa sunna al-khitab ad-dallu ala raf'i al-hukmi ath-thabit khitab din da yake nuna dauke wani hukunci tabbatacce sai ce bil khitabil mutaqaddim yanzu anan wannan gabar yake yana so ya ce al-jaru al anan bil khitab din nan maza bit الثابت بالخطاب المتقدم shi wannan alhukum ɗin shine ne sabit bil khitab al mutaqaddim ya tabbata ne ta hanyar me al khitab da yake mutaqaddim kun yace as-sabit bil anan ai fil wurudi ila al mukallafina da yace al mutaqaddim al khitab al mutaqaddim dangane da zuwa zuwan sakon wajen al mukallafin wannan ya zama mutaqaddim wannan ya zama mutaakhir amma dangane da hukuncin abin a wajen Allah fa shi lalle wannan mutaqaddim da wannan mutaakhir kun gane dai idan aka ce eh a wajen Allah ma wancan dai mutaqaddim wancan mutaakhir ma'ana kamar Allah na canja ra'ayi ne shi yasa ai yahudu suka ce su su yadda ba a ce Allah na canja ra'ayi za ga dama to kamar annas canja ra'ayi ne da ka ce ai kaza sai kai tambaye ka ce af af af af ah. kai ba haka ba kar'ai <laughs> shi yasa yake so ya kure mana wannan mu a wurin mu bil adama wancan ya fara zuwa sannan wannan to mu a wurin mu haza mutaqaddimun wa haza amma inda Allah ta'ala fala mutaqaddim wa la mutaakhir li'anna sifatul kalam sifatan ذاتية دنگنے دا اللہ مدوک کن صفة تذات سنکو متتعلق بالمشيئة يتكلم حيث كان ومتى شاء يد شيء بنجي تعالى بعد فرقه هكا زنتن سمامي <laughs> باجي فرقه إنا بعد أن فهمت أتو آه، سيسا التقدم والتأخر آه، والتأخر هذا فيما يتعلق بالمخاطبين هذا فيما يتعلق بالمكلفين هذا فيما يتعلق بالخلق لكن في حكم الله تعالى yani ya lam kullu shay eh, lokacin da zai ce ku yi kaza dama yana sanar da cewa zai zo ya hana ku kaza ba daga baya ne ra'ayin ya canja ba abinda ake so a kore maka dan idan ka ɗauka cewa canja ra'ayi ne wannan sifa ce ta gajiyayyu ina fata an fahimta zan iya cewa rana ta yau ba za mu yi karatu ba dan tsammani na rana ta ina da wani abu daga baya sai kuma daga a ah, ashe ba lahadi ba wani ta sama ce sai kuma yanzu ana cewa a ah, ku zo za a yi karatu na manta ashe lokaci kaza ne wannan gajiyawa ce ko kamala gajiyawa ce to a ce ubangiji subhanahu wataala ya ce ku je ku yi kaza daga baya sai duba sai ga maslaha ba shi ne ku yana abin ce a ah, kar ku na fasa <laughs> zai yi a ce Allah kuma haka yake ba zai yi ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira da haka lokacin da ya ce ku yi kaza dama yana sanar da cewa zai hana ku kuma kaza illa iyaka akwai hikimar da ta dace da ku a lokaci kaza da aka ce ku yi kuma akwai hikimar da ta dace kuma a lokacin da kuma za a hana ku nan gaba in kuma an ba ku daman yanzu an ce kar ku yi na daga baya kuma aka zo aka ce ku yi dukkan wannan ya ta'allaqu bi masalihikum antum ثم يدل على كمال الله fi في حكمته annahu انه يفعل ما يشاء ina fata an fahimta amma ba wai li'annahu tazibu anhu ba'd al-umur bane ba bal ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ina fatan kun fahimta to da kyau sai ce wannan maganar mutaqaddim yace ai fil wurudi ila mukallafin zuwan nasun wajen mukallafai ne za a ce wa za mutaqaddim wa za ta kan fa huwa mutaqaddim ala al-khitab ad-dali ala ar-raf'i shi wancan da aka shafe ko shakka babu shi ya fara zuwa kafin al-khitab ad-dali ala ar-raf'i al-khitab din da yazo yake nuna cewa a shafe shi din wancan ya fara zuwa kafin wannan dangane da bayi wannan haka ne sai da aka sokar da wancan aya sannan wannan wa hadha al-qaidu wannan kaidi da ya kawo menene amfaninsa li ikhraj raf'il hukm thabit bil bara'at al asliya dan ya fitar mana da hukunci wanda aka tabbatar bil bara'at al asliya wannan ba a kiran shi da suna an nasakh a al hukm thabit bil khitab al mutaqaddim idha rufi'a huwa alladhi yusamma nasakhan lakin al hukm alladhi rufi'a min al الذي al asliya wannan la yusamma لا bi al ما al asliya ubangiji subhanahu wataala da ya fara saukar da wahayi ya samu mutane suna ababai da dama lokacin da manzon Allah ya zo ya samu mutane suna suna suna ababai da dama waɗansu ababan karan fara sai aka fara hana su waɗansu ababan aka yi shiru a kansu ina fata an fahimta ba a ce ku yi ko kar ku yi ba to mutane suna cikin yi kaga anan gurin abin da ake kira albara'atul asliya kenan abin da shari'a ta sa mutane suna yi sai bata hana su ba har sai da aka tsaki dan wani lokaci sai wata aya ta sauka ta haramta wannan abun to wannan za a ce mata nask dan can da suka fara yi dama sun fara ne dan nasu ya ce ku yi a'a hum baqu da alal asl domin al asl shine al hil la tad'i fi shay'in annahu haram illa ma wujud ad dalil ma intifa'i ad dalil fala haram fala hurmata fi shay'in ma intifa'i ad dalil ina ba da gumbayinta to wannan shine al bara'atul asliyah har sai an samu nassi da ya zo ce kaza to kaga to wannan ba za ka ce wannan nassin na biyu da ya zo ya zama naski na wancan hukuncin da mutane suke yin sa dama ba tare da an ce ku yi ba suna yin sa ne alal bara'atul asliya hatta an ce hada la yusamma naskan ta'arifin yana nuna haka saboda me da yace al khitab dallu ala raf'il hukm thabit bil khitab al mutaqaddim ya faɗi wannan li yukhrija al khitab dallu ala raf'il hukm thabit bil bara'atul asliya hal hada yusamma naskan لا يسمى نسخا إلا الحكم الثابت بالخطاب المتقدم رفعه هو الذي يسمى نسخا لكن رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية لا يسمى نسخا فليس بنسخ za iya tuno wani abu wanda za a yi cewa a da bara'atul asliya ne kawai mutane na yinsa ba haramta ba sai daga baya haramta bismillah a shan giya waɗansu sun ce ba bara'atul asliya bane dan ayar da ta ce tattaka zo na minhu sakaran wa hasana kamar ta bayar da halacci kenan sai dai kuma tun kafin saukar ta aida masu sha ina fata fahimta cin naman jakin gida dama sabit na bilbara asla asliya ba a haramta ba sai da aka je zazzautu khaibar kaga ba za ka ce ga wani nassi da ya ce zakin gida halal ne yanzu kuma wani ya zo shafe shi ba a'a sun samu suna qur'ani ya sami suna ci bai hana su ba har sai da a shekara ta bakwai lokacin da aka je yakin haibar sai aka haramta ina fata an fahimta haka riba musulunci ya zo ya sami laraban jahiliya sana ta'amuli da riba awwal ma nazal wahyi bai lam yukhatibuhum ala hurmatir riba har sai lokacin da aka saukar da ayoyin riba manzo Allah ya tashi yayi shela yace farkon ribar da na fara sokewa ita ce ribar kaza kaza ya soke ta dangin gidansa gaba daya duk bashin da suka bayar a basu asalin dukiyar amma ribar da aka yi ittifaki manzo Allah ce ya soke ta to ka gani kaga kenan da hukuncin alal bara'atul asliya ne tunda ba aya ce ta zo ta ce ku yi ta ta'amuli da riba ba daga baya kuma aka zo aka saukar da halallahu al-bai'a wa harramar riba ina fatan kun fahimta to kenan duk hukuncin da da yake tabbaci ta hanyar albara'atul asliya sai aka samu aya ta soke shi ko hadisi ya soke shi wannan ba a kiran shi da suna annas ba a kiran shi da suna nas a wannan ta'arifin awil a wannan ta'arifin ba a kiran shi da suna nasakh ya ce me ake kidifi da baratul asliya wa hiya adamu taklif ita ce rashin taklifi ba a kallafa mutane ku yi ko kar ba sai suke yin kayan su daga ba sai aka hana walaysa hadha nafqan لأن البراءة لم تثبت بخطاب من الشرع domin albara'a din ba ta tabbata bane ta hanyar mai nassin shari'a kun gane ai sai ce me wa qawluhu ala wajhi lawlahu lakana thabitan wajhi bi ma'ana hal حال والضمير في قوله لولاه يعود على الخطاب الثاني واسم كان هو الحكم أي حال كونه حال كونه نعم، حال كونه على وجه لولا ذلك الخطاب لكان ذلك الحكم ثابتا جميل وننا فسر كلمة على وجه لولاه لكان ثابتا ما أتركه عنه يتي على وجه لولاه لكان ثابتا ينا نفهم وجه بمعنى حال a bisa ga wani hali wato wannan shafewar ta faru a bisa ga wani hali laulahu laulahu damir yaudu ala al-khitab ath-thani laula wujudu hadha al-khitab ath wasu wasmu kana ismun kana da makana huwa al-hukmu ay la kana al ay hala kaunihi ala wajhi laula dhalika al-khitab la kana dhalika al-hukmu thabitan dai wannan abinda da yake so ya ce laula al-khitab ath-thani la baqiya al-khitab sari al-maf'ul ba dan zancen nabi ba da zancen farko shi za a ci gaba da aiki da shi ko haka ba amma da nabi yazo sai dakatar da aiki da shi ba dan ayar da ta zo daga karshe ba da ayar farko za a ci gaba da yin aiki da ita amma da aya ta biyu ta zo sai ta me sai ta hana aiki da ita wa qawluhu ma tarahihi wa qawluhu ma tarahihi anhu ay madha muddatan bayna an-nas wal mansur am mudhi muddatin أي مضي مدة أي مدة بين الناسخ والمنسوخ وهذا القيد لإخراج ما إذا كان الخطاب الثاني غير متراخي بل كان متصلا بالأول فلا يكون نسخا بل يكون بيانا كالشرط والصفة والاستثناء جميل وأن يرد مهمنش وتكن لابد أن يكون هناك تأخر بين الخطاب الأول والخطاب والثاني لابد أن يكون هناك مدة مهلة zamaniya muddatun zamaniya sai da wannan khitab din yazo aka samu wani lokaci sannan wannan khitab din yazo to a wannan lokacin zai zama al-khitab ath-thani nasikh wal khitab al-awwal mansukh amma idan tare suka zo da juna fa la yakuna ahaduhuma nasikhan lil akhar sai dai zanto ka iya ce masa abin da ya faɗa a nan gurin yace ai mudhi muddatin bainan nasikh wal mansukh dole a samu shudewar wani zamani tsakanin an-nasikh wal mansukh wa hadha al-qaid wannan kaidi ko amfanin kawo shi da ikhraji ma idza kana al-khitab ath-thani ghayra mutarakhil inda a ce zancen na biyu bai zanto yayi jinkirin zuwa ba daga na farko bal kana muttasilan bil awwal ya sadu da na farkon tare suka zo fala yakunu naskhan wannan ba a kiran shi naskh bal yakunu bayanan sai dai zanto bayanan al awwal amma laysa naskhan lahu ina fata kun fahimta Ka sharti kaman كالشرط كمان sifa da kuma sifa wal والاستثناء da kuma al-istisna duk zai kawo misalin su فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه رفع حكم وجوب الحج من غير المستطيع ولكنه ليس بنفس لأنه لم يترا لم يترا لم يتراخى عنه لم يتراخى عنه بل هو متصل به جميل da Allah ce walillahi ala nasi hijjul baiti kaga anan gurin wannan daga nan gurin idan ka dauki walillahi ala nasi hijjul bait daidai wannan gabar ita ta wajabta aikin haji akan kowa duk wanda zai shiga cikin nas to ya zama wajibi ne aikin haji ko yana da kuɗi ko baya da kuɗi ko yana da abin hawa ko baya da abin hawa ko yana da lafiya ko baya da lafiya amma sai Allah ce manista fa'a. ilaihi sabilan wannan man ɗin badal ne na me annas laisa kullum nas man a faqat badal kuma ya zama bayan ne ai ina fata an fahimta to kaga wannan wannan man istata'a din ya shafe hukuncin da ya hau kan annasi a da kan jami'un nas yanzu ya zanto ya kayyade shi da mai man istata'a shi to wannan ba a kiran shi da nasakh saboda mai ayar a haɗa ta zo inda a ce an saukar da walillahi alan nasi hijjul bait mutane duk suka ji ai wajibi ne aikin haji wajibi ne aikin haji bayan awa daya bayan rabin awa bayan kwana daya kwana biyu sai aka ce man istata ilaihi sabila da sai man istata ya zama nasikh <laughs> lillahi lillahi ya zama to mansukh amma kasancewar ja'a muttasilan bihi fala yusamma naskan fan nasku la yatahaqqaq إلا بعد مضي مدة بين المتقدم والمتأخر فإذا نزل معا فلا نسخ فهما أن يكون بيانا وإما أن يكون كذا وكذا إلى آخره كذا هذا بيان لهذا لأنه بدل منه أنني أطفني أو بدل أو أطف أو أطف بيان atuf bayan yace bayanan ka sharti wa sifa kamar a da kuma sifa wal yace kaga anan gurin da ya kawo lillahi na sai ce fihi rafa hukmi wujubil hajji min an ghairil mustati kamar an shafe hukuncin aikin haji ga wanda baya da iko walakin hu laysa bi nasakh sai dai anan ba za a ce masa nasakh ba li'annahu lam yataraka anhu dan bai jinkirin zuwa ba tare suka zo bal huwa muttasilun bihi هكذا كما قال هكذا هكذا قال بعض الاصوليين وهذا فيه نظر لان التخصيص بالمخصص بالمخصص المتصل هو البدل هنا ليس رفع بالحكم وإنما هو بيان هو بيان أن المخرج غير أن المخرج نعم أن المخرج غير غير مراد بالحكم والله shi yana ne kan malamai da suka kawo wannan a matsayin misali yace bai yadda da wannan a matsayin misali ba yace wa fihi nazarun li anna takhsis bil mukhassis al muttasil domin ya zama kamar at-takhsis ne nan ya zama al umum wa hadha khassun lahu to al-mukhassis kuma al-muttasil wanda yake cikin aya ɗaya tare da wato ainihin umum din kun gane yace at-takhsis bil mukhassis al-muttasil wa huwa al-badal huna laysa rafa'a lil hukm ba'a kiran sa ar-rafa'u lil hukm wa innama huwa bayanun wa innama huwa bayanu anna al-mukhraj ghayr murad bil hukm abinda ake so a ce wanda aka fitar din ba shi ake nufi da hukunci ba lafazin annas anan ba shi ake nufi da hukunci ba wanda ake nufi da hukunci shine me manistafa wallahu a'lam sai ce wa hadha at-ta'rif لا يليق بالمختصرات مع ما يرد عليه من اعتراضات منها أنه عرف الناسخ دون النسخ ومنها أنه غير جامع محضة وقد ذكر المصنف هذا التعريف في كتابه البرهان ثم زيفه ولو قيل في يتي وهذا التعريف وان التعريف اللي كان هذا دال على رفع الحكم الثابت المتقدم بالخطاب المت... الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما تراخيه عنه yace wannan ta'arifin mutawwal yayi tsawo la yaliqu bil muktasarat bai dace ba kawo shi a littafi takaitacce irin waraqat shi da kansa yace waraqat wato wannan su takaddu da basu da yawa to kuma da sai kawo dan ta'arifin ma zama gajere amma karamin littafi sai a kawo ta'arifin da ya kamata ya zo cikin dogaye littafi wannan abu na farko kenan ma'a ma yaridu alaihim min itiradat tare da cewa zaka iya kawo itiradi da dama min ha daga cikin su annahu arrafa nasikh dun an-nasakh bai ta'rifin nasakh ba yi ta'rifin nasikh ne dai dan al-khitab kamar yadda muka ce shine an-nasikh din kenan kun gane wa min ha nabiyu annahu ghairu jami' shi ta'rifi suka ce min shartihi an yakuna jami'an mani'an jami'an li jami'il furu mani'an min dukhuli ghairihi fihi yace to wannan ta'rifin nashi ghairu jami' saboda mai li'annahu lam yadhkur naskhal lafzi yayi maganar raf'ul hukm amma bai maganar naskhul lafzi ba shine khitabu da ce naskhut tilawati ma al hukm yayi maganar da naskhul hukmi amma bai maganar naskhut tilawati ma hukm ba kaga ya bar dangi a waje wanda ya kamata tarifi ya zanto jami ma'ana ya tattaro dukkan dangi da su iya shiga karkashin wannan jinsi kun gane wa minha anna qawluhu ala wajhin da yazo yace kuma ala wajhin laulahu lakana sabitan ma atarahihi anhu har zuwa ƙarshe yace ziyaratun mahara wani ƙari ne wanda baya da wani amfani tsantsar ƙari ne baya da alaƙa da ta'arifin wa qad zakara al-musannif hadha at-ta'rif shi kansa al-imam al-juwayni ya ambaci wannan ta'rifin fi kitabihi al-burhan a cikin littafin sa mai suna al-burhan na usul al-fiqh thumma zayyafahu kuma ya rushe shi shi da kansa <laughs> to da haka shi malam zai kawo mana abinda in muka rike ya zama mana ta'arifi wanda ya kamata sai ce mai walau kila fi ta'rifihi walau kila fi ta'rifihi huwa raf'u hukmi dalilin shar'iyyin aw lafzihi bi dalilin min al-kitab aw as-sunnah lakana awdah lakana awdah lakana awdah lakana awdah wa akhsar wallahu a'lam to shi da ta'rifin da ya kawo raf'u hukmi ya zama mana ta'rifi wanda ya kamata sai ce mai walau kila fi ta'rifihi walau kila fi ta'rifihi huwa raf'u hukmi dalilin shar'iyyin أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة لكان أوضح لكان أوضح لكان أوضح لكان أوضح وأخسر والله أعلم تزيد تعريف لكاو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة shi tarifin sa kawai da yana son ya baka ma'ana ne ba ruwan shi da ya yi ɗanɗanon faɗa ko bai ɗanɗanon faɗa ba huwa raf'u hukumi dalilin shar'i shine shafe hukuncin dalili na shari'a shafe hukunci wanda dalilin shari'a ya nuna kaga banda hukunci da baratul asliya ta nuna aw lafzihi ko shafe lafazin nasa to anan gurin abin da yake so ce ta iya yiwa ya zanto mansukul hukum ne kawai ma baqa'il tilawa ya iya zanto kuma mansukul tilawa ma baqa'il hukum ina fata an fahimta aw lafzihi bi dalilin min alkitab aw as-sunnah ta hanyar wani dalili na alkur'ani ko hadisi shikenan yace da zai faɗi haka lakana awdah da ya fito da ma'ana fili babu ta aqidi wa akhsar kuma da ya fi zama takaitacce muktasar da ya fi zama takaitacce ba tare da an tsawaita ba an barnta kalmomi da yawa ba tare da amfani ba to a takaice dai wannan shine ta'arifin nask da kuma abubuwan da ya kamata a ce mun fahimta a ciki abinda zan rufe mana da shi shine wannan ta'arifi na annas ko annasikh mansukh da malamai suke kawowa kada mu ce za mu mu'amalanci riwayoyi na sahabbai da tabi'ai da waɗannan su sun yi amfani da kalmar annasikh amma kafin a kawo wannan ta'arifin saboda haka su a wurinsu kalmar annasikh tana da faɗi ba ta takaituwa akan shafe hukunci gaba ɗaya yanzu a wurinsu takhsisul am nasakh ne lafazi yazo am sai wani lafazi yazo yi me sa to a wurin sai su ce wannan nasakh Abdullah dan Abbas idan ya karanta ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون هذه abin da yake nufi hazal umum makhsusun hada hukumun am cewa duk lokacin da zaka shiga gida ko da mutum ko ba mutum lalle in dai gidan ba naka bane sai ka neme la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum ta hadhihi albuyut allati tadkhulunaha wa hiya ghairu buyutikum qad yakunu fiha ahad wa qad la yakunu fiha ahad amma a gaba sai Allah ce laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin yani laisa alaikum junahun idza lam tusallimu laisa alaikum junahun idza lam tasta'zinu mutum ne bukata ta kama shi ga wani kango a unguwa zai shiga biya bukatarsa sai ya ce salamu alaikum <laughs> ba ga ba gidansa bane ba buyutar gairu maskunatin ne kuma fiha mata'ul lakum kuna da 'yar bukata da za ta kai ko wajen ko irin rumfa a kasuwa ya je gari bai san kowa ba dare ya baya da masauki ya tafi zai sauka a wata rumfa a kasuwa ko a wani daki a tasha wanda babu kowa ko wata rumfa a cikin tasha sai ce assalamu alaikum a kaga dai buyutar gairu buyutukum ne amma sai aka yi mai abinda abdullahi dan abbas ke nufi la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hadha am ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير هذا خاص فكأن هذه الآية الثانية خصصت تلك الآية السابقة لأن تلك الآية تستوعب جميع البيوت من غير بيوتنا وهذه الآية تخص بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم قالت بأنه ليس علينا جناح إذا لم نسلم إذا لم نستأذن دخلنا فقط بدون إذن باكو واجبي وذاك نمي إذن to kaga anan gurin sai Abdullahi Abba zai ce nasakh kamar yadda Bukhari rawaito a cikin al-Adab al-Mufrad yace nas hadhihi al-aya mansuka kaga wanda bai gani sai dauka cewa a wannan ayar ma an shafe ta shine zaka ji ɗan horagiya a rediyo da talabijin wanda da sun karanta irin waɗannan littafin tafsiri din nan suna abin nan sun tayi ta barna sannan taqayyidul mutlaq a wurin salaf suna kiransa nasakh ba za cewa ba nasakh bane ba ina fata an fahimta taqayyidul mutlaq sai sai nasakh imamu qatada ibn da'ama as-sadusi eh, da ya karanta wannan ayar ya ayyuhal ladzina abin nan ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun shi hadhihi al-aya mansukha nasakhatha al-ayatu allati taqul fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum kaga anan gurin idan ka dauka wannan ta shafe waccan ma'ana waccan kawai tilawa ta zamu yi ibada da ita amma babu wani ma'anar haka tukati amma a wurin salaf ta kayyidinta ne ta taqayyid min mutlaq wancan mutlaq haqqa tuqatihi wannan kuma tace wannan haqqa tuqatihi dan abinda ake nufi bi qadri istita'ati kulli fardin minkum fastita'atu fulan takhtalifu an istita'ati fulan wa mustawa fulanun fi taqwa arfa min mustawa fulanun fi taqwa fa kullun ala qadri taqatihi يعني لا تطالبكم الآية بالتقوى في درجة واحدة في درجة متساوية لا بد أن يكون بعضكم أتقى من البعض الآخر كل على حسب استطاعته فاتقوا الله mastata'tum idan hiya bayanun laha hiya ma nasakhatha wa inma hiya waddahatha wa bayyanatha tabayyinul mujmal waɗansu suka ko taqidul mutlaq ko tabayyinul mujmal wannan ya zama kamar can التقوى مأمور بها مجملا وهذه الآية بينتها فتبين المجمل يسمى نسخا عند السلف ina fata an fahimta to duk ire-iren waɗannan wato suna nan a cikin maganganunsu sai dai mutum ya bi a sannu dan ya gane tsakanin istilahi na malaman usulul fiqh ba'da da al-qurun al-awail al-qurun uh, al-mufaddala din can istilahat din da suka fito baya baka hukun baka amfani da wancan istilahat din ga maganganun salaf dole ka san su salaf din menene istilahin su dan ka fassara maganar su a yadda istilahin su yake ko ba haka ba ba a yadda istilahan ke kai ke ba kace ko ce ko ku mutane gaba ɗaya kun yi zamani a gari guda ai kun yi zamani a duniya ɗaya kuma a zamani guda a lokaci guda istilahat sukan canja idan wurin zama ya canja wanda yake zama a wani gari istilahat sun su daban da wanda yake wani gari wanda yake wani gari idan ya faɗo wani abu gashi kuma duk yare ɗaya suke magana to balantana kuma zamani ya sha bamban da haka irin waɗannan ta'arifat da malamai suka kawo sun kawo su ne bayan an riga an yi tadwinul ulumi shar'iyya ba za ka hukunta maganganun salaf da su ba sai ka fahimci su kuma salaf a istilahat din su su kuma ta hanyar mu'amala da littattafai da suke magana da wannan ne to sai gane tsakanin istilahin waɗannan da waɗannan kowanne sai ka yi mu'amala da shi a inda ya dace kai ina fata an fahimta to ina ga sai mu takaita haka insha Allah idan akwai wani ƙarin bayani mai a darasi na gaba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum alhamdulillah was salatu